Masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar studio Kalangu cewa da hilin mata. Hilin mata shiri ne wanda muke tattaunawa kan batutuwa da shahi rayuwar ɗiya mata a fannoni daban-daban na rayuwa ce da kullum kama daga kiwon lahiya, ilimi da horo, zamantakewa, siyasa, tattalin arziki da sauransu. A jimilce dukkan fannoni da suka shahi rayuwa ta ɗiya mata. kuna iya sauraron shirin na hilin mata kamar sauran shirye-shiryen studio kalangu kan shafinmu na facebook kan yanar gizo da kuma sassauƙa hanyar nan ta gidajen rediyoyi 52 a hulɗar studio kalangu a cikin shirin guda takwas na ƙasar niger ta kaka ne za a cimma daidaito a cikin aiki tsakanin maza da mata a ƙasar niger shine maudu'in muhawarar tamu ta studio kalangu ta hilin mata ta wannan maraicen a ƙasar niger baya ga ayar doka mai lamba takwas ta ranar bakwai ga watan yuni shekara ta 2000 wadda ta ba kowane ɗan ƙasa damar ya tunkari ma'aikatar da ke kula da al'amuran 'yan ƙasa kai tsaye ko kuma ta hanyar wani wakilin 'yan ƙasa ko kuma mashawarci ba tare da ya fuskanci wata wariya ko fifiko ba ayar dokar da gwamnati ya sake ma gyaran fuska a shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2019 to yau an waye gari babu wata ayar doka da ta yi tsokaci kan daidaito cikin aikin bariki a bangaren ma'aikata na kasar niger tun shekara ta 2019 dokar nan da ta ba ma'aikata mata kishi 30 cikin 100 na bangaren mukammai da kuma kishi 25 na fannin matsayi wato tun daga wannan lokacin mata ke zaman jiran za a samu ci gaba wato za a cimma wata sabuwar matsaya cewa da batun na daidaito a fannin aiki musamman ma a cikin ma'aikatu to shiru kake ji har yanzu kamar an shuka dutsa? shin me yasa har yau haƙar matan bata cimma ruwa ba wato me yasa ba a samu wannan daidaiton ba wani hanyoyi ya kamata a bi don a cimma wannan daidaiton a cikin aikin gwamnati a ƙasar Nijar tsakanin maza da mata To domin amsa wannan tambayoyin da ma'aikatan za su biyo baya a cikin wannan shirin ya sa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na Studio Kalango da uwar gidan kyari Falmata ta kungiyar Kongafen haka zalika ta kasance mashawarciya a ma'aikatar da ke kula da ilimi da horo ta ƙasar Nijar. Barka ku da isowa. Barka ka A ɗaya ɓangaren kuma muna tare da uwar gida Balkisa Sawani ita kuma tana cikin kungiyar kwadagon ma'aikata na ƙasar Nijar haɗaɗɗe kungiyar nan cewa da CDTN. Barka da zuwa Balkisa. Baki mun karɓi goron gaita da muhawarar studio Kalangu ni Hawa Usman nake mana alale marhabi. Madalla a yanzu sai mu shiga a cikin muhawarar tamu gadan-gadan. Mu soma shirin da ku uwar gidan kyare falmata ta kungiyar Kwangafin. kuna daga cikin mata da suka sha gwagwarmaya domin mata su samu cin gishin kansu shin a ganin ku me yasa har yanzu batun daidaito a cikin aiki tsakanin maza da mata bai kankama ba a ƙasar niger to salamu alaikum muna godiya da kuka gayyato mu cikin ɗakin radiyo kalangu kuma muna muku barka da sallah barka da ƙariyar azumi e, abin da ya sa incin matan nan har yanzu ba bai ci gaba ba mhm. abu da yawa ne mu mata ba mu san mu ba kuma ba mu san abin da ya kamata ba mu yi cikin incin nan an hudo takardu da ya bisa wannan incin amma ba a baza su ba mm-hmm. eh, wanda suka ta yi lakwal ba su sani ba wanda ba su je ba ma balantana wanda ba su sani ba shi ya yasa ake mu lalle an hudo doka da bisa kishi talatin ana iya samun eh, mata bisa kishin talatin dipite kuma su minista da su wani aiki a samu kishi ashirin da biyar mhm. lalle akwai wannan amma an hudda takarda me takardar bata aiki sai a sa shi gangare cikin ma'aikata sai a ga an yi kula ma namiji sai a bar mace mhm. an yi so a yi aiki da maza da a yi aiki da mace me yasa don mu mata muna da matsaloli da yawa ko in mu yara-yara ne sai a ce a ah, ciki za su yi su aihu ba su iya yin aiki ko ko shi mace raguwa ce namiji ya mace babu abun daidai daidai wurin aiki ba a gama mu ba, babu daidai cikin aiki kaman sai a gwani namiji ya mace or cikin aiki duka takardu mu ɗaya ne takarda da ake ce ma diploma duka ilimin mu guda ne ba ma wannan ba kuma akwai wani inci da ake ce ma kamar wani endemite eh, na lojama endemite na, gida an yi so a ba namiji shine ke rike da gida mace ma tana da inci ta samu wannan endemite kin sai a ba maza a ce kai kana gidan mijinka to in mijin ya kore ka sai kaka duk da wannan kuna gani haki haki da yawa haki mu da yawa ana takura mu wajen ma'aikata to shi yasa har yanzu ba mu dace ba kuma sai su yi zabar market a kan babban da sai su ɓoye takstoshi ba a hudda takardu a karanta mu magani yadda ya kamata kuma ba a bulƙasa su ba a baza su balantana mi ya kamata a yi mi ya kamata ka a yi kuma menene in ce mu menene ba in mu ba dan ana cewa eh, a diplome egal salar egal egalite ya kamata a yi ekite kamar a yi daidai daidai wajen ma'aikata lalle cikin rayuwar mu. Allah bai yi mu ba ƙarhin mu daidai mhm. namiji an san ya himarci ƙarhi amma wajen aikin ilimi ba zan zancen ƙarhi ba ne mhm, mhm. to madalla mun gode sosai walgidan kyar mun sake dawowa kanku eh hajiya balkisa wato balkisa suwani ta kungiyar cdtn shin a ganin ku shi wannan daidaiton da ake ta nema mata suke gwagwarmaya a same shi musamman ma a bangaren a cikin ma'aikatu na gwamnati kuma masu zaman kansu a ganin ku shin ana iya cin mishi to assalamu alaikum rahmatullahi barkatu muna ma studio kalangu godiya da gayyato mu da ta yi don mu faɗi abin da yake cikin zukatanmu a wanga rashin daidaito tsakanin mata da maza a fannin ma'aikatu na gwamnati da na ma zaman kansu mhm. muna ma kuma duka mata barka da sallah barka da shekara allah ya gwada mana baɗin baɗaɗa to wanga daidaito ni dai kai a tsammani na mhm. muna kai gare shi mhm. ya za mu yi kai gare shi sai in kama jikinmu mun shiga cikin siyasa tun da yawanci duka saboda siyasa ne maza na shiga siyasa don suna siyasa su ake ba wurarraki na kware su ake kira su ake ba su fastoci na kware mu ko mata da bamu da hini bamu da kuɗi bamu siyasa sai dai mu mu musu eh, tura musu mota in aka ce za a za a zaɓe mu yi ɗakuna ɗakuna gari zuwa gari muna musu kamfai in kamfai ya zo su su haye sai su bar mu alhali ko akwai kundaye da suka yi magana kan wannan kundayen akwai su da suka yi magana kan wannan ba a wallafa kundayen nan ba a waye ma diya mata kai a waye muna kai bisa kundaye mi kundi ya ce saboda shi aka ce manya wani deje wani menene duka waɗannan 'yan siyasa ne ake ɗaukowa aza mu ko ba mu siyasa a ilimi namiji bai kai mace ma ilimi ba muna da ilimin mu kenan ya kamata daidai ilimi daidai aiki daidai biya wannan muke su eh madam barkisa kuna daga cikin kungiya babban kungiyar kwarago ta ma'aikatan kasa cewa da cdtn a nan wurin wace irin gwagwarmaya ce kuke yi don ku waye ma matan kai su san incin su kada su yarda a dinga nuna musu wariya a cikin ma'aikatu musamman ma idan an ce suna da wannan digiri kin daidai da namiji wallahi a kungiyar mu ta kwadago cdtn rizon mu ana ce mishi rizo confederal da fam travailleurs muna kokari muna waye ma mata kai kai ga su yi karatu mai zurhi su aje takardun nan su inda ya kamata kuma muna waye ma kai bisa kai ga wannan da ake ce ma cin zarafi da ake muna mhm, mhm, kai ga musguna da ake muna da in ka je neman aiki wani da ya je ya ce kamin ya amshi takardarki ki ko saboda baki da parti politik a ce kawo parti politik ita ka ce baki da sai ya nemi wai wani abu ce da ba daidai ba yayi da ke kamin ya azaki muna musu wayewa kai saboda da wanda ya yi miki wannan zancen je kike faɗi akwai akwai sashe na musamman da an ka keɓe saboda waɗannan kariyar matan nan mhm. duk shi ke sa mace da ta yi lalata ta samu wuri na kwarai ƙara ta dawo wata gida ta zamna ta tattara takardun ne ta aji mace da da masar ɗinta da lisans kinta tana gida tana ko tuyan keke ko tana darma a polanta tunda wannan ya yi mata ruhin asiri da inda ake cewa kullum mm, ke da ki ga aikin da ya kawo ki kuma ga aikin da zai saki daban mm. bai yi ba mm, mu wannan violence din muna so a hudda ta bisa kai hanya aiki to madalla ina ganin kahin dai mu ci gaba e, bunga kai kake kula da na'urar sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka dauko dangance da maudu'in namu yanzu in ka dibi kamar misali aiki kamar na likitanci shi wannan gaskiya mata su ya cancanta a ce kamar suna yi ne yawa da abin da shahi misali karba aihuwa wannan gaskiya mata kamata a ce suna yi suna yi suna yi saboda bai kamata ba a ce namiji ya ga al'aura mace inda ba lalura ba mata su ya kamata a ce suna yi wannan ayyuka kenan ya kamata a ce na wannan fanni uwayenmu da mu din da ɗayan mu bar mata su yi wannan a wannan bangare kenan mata sai su yi hakuri akwai bambanci tsakanin tsakanin namiji da mace tun daga wurin halitta Allah ya bambanta su haka ne sai in ce abin da kuma yawanci ke hana mana mu yunkura wajen aiki na gwamnati ko haka ayyuka dai misali saboda muna diba da addini addinin mu na musulunci gaskiya in muna sauraron wa'azi da wasu abubuwa sai mu ga ko mun yunkura mun wani abu to in mun ka dibi ta fannin addinin nan sai mu kasa yin koni sai mu kasa yi kuma yawanci ko mun aje takardun bisa ga ayyuka haka na gwamnati ko na wasu abubuwa to sai mu ga sai su na saman mu sun nuna sai mun ba su muna shi ke kace muna hanzari ko muna son mu wani abu wannan shi ke kace muna hanzari inda an ce maka wurin aiki ne ko cikin ma'aikata ta gwamnati ko cikin wurare daban-daban in ka diba dole ne ka samu yawan maza fiye da mata kuma dole ne a ba maza aiki fiye da mata paske me yasa nace haka nan competence ake dibi na hoko ana dibin competence wai ba na ce matan ba su da competence wai ba su da kwarewa ko ba su da jajircewa a suna da tasu gwagwadon hali jajircewa mai sai dai namijin ya yi ba da abin da ake so a cikin administration muna so ayyuka da yawa daban-daban misali ma aikin likita muna son mu rika yi ne saboda ceton yan uwan mu misali ma mata musamman wajen aihuwa hakan ga a wani wurin aiki aikin gaskiya mata sun yi yawa wani wurin kuma matan sun yi kaɗan misali idan mun ɗauka aiki irin na jami'an tsaro gaskiya za a ga mata kalilan ne amma idan an ɗau aiki irin na karantarwa kaga za a ga mata sun yawa a nan ɗin To Madalla mun saurari da ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya dangance da wannan wudu'in namu wanda ke tattaunawa kan batun daidaito a cikin aiki tsakankanin maza da mata. eh bilkisu hasuwa kin ji ra'ayoyin jama'a daban-daban ko me zaki kara mana Habisa kan abin da suka ce wallahi ina goyon baya wadatacce mata muna son aiki muna son kuma daidaito amma akwai wani tudu da yake hana ma mata su kai su cimma gurinsu mhm. in mace ta kai takardarta wurin neman aiki shi babba ya ce sai ta bashi haɗin kai dole ne ta dawo gida shi ke hana mata samu aiki sai ka dawo gida dole ka, ka, haƙura ko muna son aiki wani wuri wannan tudun yake hana muna tsaya wurin aiki ko ka je wurin aiki neman aiki ga sunanka ya huto ka gane shi sai a ce ta kirayo parti politika ɗinka ya zo ya defender ɗinka ke da baki da parti politik ina ne zaki nemo parti politika ya zo ya defender ɗinki ya sama miki wannan wuri ya kamata gaskiya a jayi ma'aikatan gwamnati a mm. ɗebe harkar siyasa in aka ɗebe harkar siyasa mata na samu wuraren da ya kamata su samu mata na da ilimi suna da fa'inta ɗibo in aka ɗauki nomination nomination ɗin na prefe prefe cikin nawa mace nawa aka ɗauka mm-hmm. gwamnatin ma in aka diba cikin mutum nawa mutum na mace nawa ke ciki ya ka ɗauki deje deje kafa ma in aka diba cikin Eh, eh, ministar ministar na gwamnatin ma deje mhm. nawa akwai mace babu su in aka ɗauka director soshi na, na, lakwaloli ma shi da ƙaramin ake diba shi ma maza ne su da ke siyasa su ne ake azawa ba aza mata lakwal ɗin ma in ke da wanda a shigaban. in ba ku siyasa farti guda ki an kama yi miki an kama musguna miki duk abin da kika yi ba daidai bane saboda ba ku siyasa ba sai an samu abin ya hauta ranki sai an sa ka bar wurin ma sai ma karshen ta ma a kore ki da wurin ga wuri kina son shi amma sai an kore ki kin iya aiki kin ma yi shi iya aiki kin yi shi digiri amma dole sai ki bar wuri sai a taro a kore ki ni fi sibilillahi mata ya kamata a tausaya muna in aka ɗauko kuma haraka al'adunmu mhm. yanzu ina aikin for example aikin nijelek an bani pantalon ina ne kawai mm, yanzu na sayo shi dogon wando hawan aiki ana zan hawan aiki mhm. kawai ana dibi na ba haka nan ba daga haka nan sai yarinya ta bar wannan aiki saboda ga abin da ya kamata ta sa ta yi aiki mhm. amma mutane saboda al'adu sai a ce bai kamata ba bai kamata ba daga bai kamata nan sai yaro ya sai wannan mace ta bar wannan aiki in aka ɗauki diba ku gani wanga abin wani tukin babban mota mace na iya nawa su kai amma saboda sai a ce ke za ka tuka babban mota yau shi an ka taba tun duniya na mi ba a taba gani ba a taba sai ka bari mm-hmm. kana so kai har za a ke mace ce in kin wani lokaci ba iya ba ba dalla gaskiya a ɗebe wani abu a waye ma mutane kai mhm, bis mhm. kai ga mata aikin da duk sun ka sa kan suna yi kuma abin da ake tsammani macen nan tana yi ba haka nan bane wannan a ɗebe shi cikin kawuna a bar mace da abun da ya sha mata kai kadai ya ishe ta a ba su kwarin gwiwa su samu su nuna hazaƙa su musamman ma'an da suke da digiri a bar su su nuna irin kwarewarsu a cikin aikin a cikin aikin mun dawo kanki balkisa sawa ne uwar gidan kyari falmata kun saurari bayanai daban-daban na jama'a kan mudu na mu zo kara mana akan abin da suka faɗa. abin da zan kara bisa aikin likita mhm. lalle akwai mace likita me maza da yawa ba su so matan su su zama likita mhm. wannan ya kamata a waye musu kai don suna ta tafiya su kwana gardi ji suke in sun kwana gardin nan abu da yawa yana faruwa to dan menene shi namiji in ya kwana gardi ba a yi mishi zato-zato ba a zato-zato waɗansu maza gari ma suke kwana kuma zancen farti gaskiya ne a hudda harka farti cikin aiki tunda nijar ya kai wani lokaci kadangare in baka da farti ma baka shiga gidan wani <laughs> kenan a yi depolitizan e, administration kin mhm. kamar a hudda harka siyasa ya zama technician zalla ne ake ɗauka ka adibi harkar siyasa mhm, mhm, mhm. wani na sauraron shi ya ce competence wai maza sun yi competence wannan ya yi kuskure ba zan can haka nan ba ne ko wata mace ta hi wata mace wata mace ta hi wani namiji wani namiji ya hi mace abun zuciya ne a harkar volunteer ce amma duk da wannan ya kamata a dibi dai yadda aka faɗi wanga takarda ya diplom egal salar de egal yanda madan sawani ta faɗi mhm. a rika dibin wannan eh, a rika aiki da shi kuma a rika aiki da technician da suka iya aikin akwai mata akwai maza e minister kin function public ma ya kamata ita ma ta jawo hankalin abokanta na aiki a rika sa mata a rika daukan mata a rika sa mata cikin aiki ai aka sa mace minister la fonction publique mu muna murna mace ce ko mhm. kenan mata da yawa za su samu aiki mhm. za a yi favorizan dosiyan mata ya kamata ta yi jiyo din nan na mata ita ma mhm, tana tana kan minister na aiki ya kamata a san da lokacinta eh, mata an zaɓe su da yawa wani lokaci an ɗauki minister mace ina ji sifte kan da ake ce mata minister kin fonction public da ta ga ana dan wahala-wahala ƙara ashikin retret ta yi da duizan. Mhm, mhm. Bon, mun ji daɗi tun da mun kusa ta iya retret an ƙara da duizan kana sawa mu kai handame handaman ka kafin shekara biyu su ƙare. <laughs> To madalla mun gode sosai uwar gidan jari falmata. Eh, ina gani ka mu ci gaba sai mu saurari tarihin uwar gidan haruna fatima wadda take kungiyar kongafen sannan kuma ita ce shugabar kwamitin shawara na wannan asusun na mata da ake ce ma mekref an haife ta a garin gaya a shekara ta 1953 madam haruna fatima ita ce a yanzu haka shugabar shawarar ma'aikatar maikiref wani asusun mata tana da 'ya'ya shidda kuma ita ce mace ta farko wacce ta fara aiki a fannin lafiyar kwakwalwa a Nijar. Bayan ta kammala karatu a makarantar likitanci NSP Alfred Kenom ta babban birnin Wagadugu a shekara ta 1994. Ga ƙarin bayanin da ta yi mana. J'ai fréquenté l'école primaire de Filengue où j'ai obtenu le certificat d'études primaires élémentaires. Na yi makarantar firamare a Filinge inda na samu CFPD a shekarar 1967. A shekarar gaba kuma na samu tallafin karatu. Wannan tallafin ya bani damar zuwa a makarantar malaman makaranta ta jihar Tilaberi inda na yi shekara uku. A shekara ta uku na yi wani rashin lafiya da ya sa na daina karatu amma da yake ana buƙatar malamai sai aka ɗauke ni aiki. Na ɗan soma sai kuma na bar aikin da kaina sai na yi neman shiga makarantar likitoci na nsp na samu sa'ar shiga na yi horon farko na zama jami'ar kiwon lafiya na samu digiri na da lambar yabo a shekarar 1974 zuwa shekarar 1975 bayan wasu shekaru wato a shekarar 1948 kafin conference national na yi wata gasar aiki na samu na yi shekara uku a nsp ta yamai na samu diploman jami'ar kiwon lafiya ta ƙasa a shekarar 1994 na ƙara wata gasa inda na kuma samu don zuwa yin ƙware karewa ta a garin Burkina Faso a NSP Alfred Kemo na Wagadugu inda na samu diploma na na kusa ga mai kula da lafiyar kwakwalwa. Bayan wannan an kai ni babban asibitin ƙasa ta Yamai wato Hospital National a matsayin mai gudanar da sashen da ke kula da lafiyar kwakwalwa. Bayan wannan an maida ni aiki a shirin lafiyar kwakwalwa na kasa sai na zama a can mai gudanarwa ta wucin gadi a shekarar dubu biyu da hudu Na kai neman ritaya amma shugaban ma'aikatar tamu ya ga kwarewa ta ya ce hajiya ba za ki iya zuwa ritaya ba saboda rishi ne a gare mu za mu baki kwangila an yi mini kwangila inda na ta yin har shekarar da goma sha bakwai inda na bari yanzu haka ni ce mai shiga tsakani na tarayyar kasashen afirka don samar da zaman lafiya da tsaro a cikin tsarin mace zaman lafiya da tsaro ni mamba ce kuma ta kongafen ina kuma mamban kungiya mai zaman kanta a dena da ke yaki da miyagun kwayoyi gaskiya hanyar da tsawo take ina ganin a niger na yi abubuwa da yawa tunda ni gaskiya ina son fili. filin aiki je crois que le Niger j'ai fait un peu partout parce que moi vraiment je suis une femme de terrain j'aime le terrain madame Tijani Sharha Sila Bukar ita ce babbar daraktar mai karef kuma abokiyar aikin madam Haruna Fatima ta yaba sosai da hazakarta a cikin aiki Madam Haruna Fatimata Isaka yanzu president du conseil d'administration. Wani gidan Haruna Fatimata Isaka ita ce shugabar kwamitin da ke kula da rayuwar ma'aikatanmu tun shekara ta 2020 muna aiki tare babu wata matsala. tana kama mana ganin irin hatsakar da ke gare ta tsawon shekarun da ta kwashe a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati tana kara mana kuzari tana nuna mana hanyoyin samun incin gishin kai da kuma jagorancin mata kan yadda za mu tunkari yadda ake tsara gurfuman na mata a cikin harsunanmu na gida kan yadda za mu taimaka ma matan ƙauye gaskiya tana ba mu horo sosai kuma muna samun karuwa yadda ba ka zato. Madam Haruna Fatima ta meka kira zuwa ga mata da matasa akan su dage su mayar da hankali ga aiki kar su biye manawa da zaman kashe wando. To que je voulais dire à nos jeunes enfants là. Vraiment parce que maintenant abin da zan gaya mu, yanzu abin da na lura da shi shine kuma ku yi haƙuri da abin da zan faɗi matasa suna son abu mai sauki suna son kuɗi kuna son a kori tsofaffi kuma kuna son abin duniya alhalin kuma abin da ya kamata ku yi shine ku kusanci waɗannan tsofaffin su ma ba kowa ba waɗanda suka kware suka san abin da suke yi waɗanda ke jagoranci na canji tun da jagora ya kamata ya kawo sauyi wannan ne matasa ya kamata su yi su yi koyi da shi don samun wasu abubuwa masu amfani amma yaren mu gaggawa ne da su ina kira da su da su yi hankali Sai lissafi su ga abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata ba su kaɗai ne za su iya kai kansu saman hanyar da ta dace amma gudu bayan abin duniya ba haka ba ne ke sa a ji daɗin rayuwa gudu bayan kuɗi ba shi ba ne ya kamata kuɗi ne za su yi gudu bayan mutum wata rana kenan ku sa a kanku da ƙasar ku ce ita kuke wa wannan sadaukarwar wannan gudunmuwa ce da kuka bada wa ƙasar ku ƙasar mu ce Nijar don haka ko ta ku ce don ku san da kun kawo ƙoƙarin ku wajen gina ina ta kal ku mai da kanku yaran rariya saboda rariya ba ta aifuwa kowa su yi koyi da abin da iyayensu suka yi La rue n'a jamais enfanté quelqu'un de ce que leurs parents ont fait. To Madalla mun saurari tarihin ulgidan Haruna Fatima ta kungiyar Kongafin kuma wadda take jagorancin kwamitin shawara na asusun mata da ake cema mekrefa. Walgida Bilkisa Sawani shin kin san walgidan Haruna? Lalle na san walgidan Haruna tunda ni ma ina mai karfikin nan mhm. ƙungiyar da take tun 2003. Tun shekara ta 2003. Na mhm. buɗe kwantiki na a can. Mhm. A can muke zuwa mu ɗauko ƙananan basuka. Mu zo mu yi sana'a ƙanana ka saida ka biya su sannu alaikum. to me za ki kara mana bisa tarihin na wulginan haruna tarihin da za ni dan karawa halle eh. suna waye ma mata na birni hadda na ƙauye mhm. kawuna tunda ni a inda nake kamar wani ƙauye ne tunda sagogoro nake mhm. sun taɓa zuwa suka ba mata waye kai suka basu basu suka na a ta yi a yi noma mhm. noman rani suka rarraba musu kuɗi suka maida a lokaci kuma ni dai gare ni sun taimaki waɗannan mutanen ƙauye mm. sun taimake su fi sibilillahi tunda lokacin da suka so a taimake su an taimake su mhm, mhm. to madalla mun gode wato madan bilkisa eh uwar gidan kyari kun ji tarihin uwar gidan haruna fatima ita ma ta kasance a kungiyar kungafin tana daga cikin wato mambobin na kungiyar taku me za ku kara muna a bisikan tarihin nata to ni na san madan haruna fatima kamar yunwa ciki na baske mhm. shekara ashirin biyar na yi kwangafen yanzu muna cikin shekara ashirin da bakwai. muna mhm. societe civil ta tar mu mhm. kwangafen tana mikref kuma tana kwangafen mace ce jaruma kamar sarauniya mangu ba ta ja da baya kuma ta iya zaman duniya ba mu ta ganin hushinta ba kuma cikin harka ajiyar da ake ce ma activité generatrice de revenu mhm, mhm, kamar eh, ta yi aiki kwarai kwarai wata ma da na tambaya an ce ban ni ganin ta aka ce a tana difa ta yi wata guda an ce a na ce eh, tana da kuzari tunda lokacin da take difa lokacin nan ne boko haram yana aiki kwarai can wuri mm, ana kashe kashe to ka gani mace ta tashi sai can irin waɗannan wajajen mhm. sai dai jaruman mace ba ta da zalunci ba ta da munahunci tana haɗin gaskiya mhm, mhm. tana son aiki lalle kuma fam da ce yadda ta faɗi tana hankulin shiga daji waɗansu matan ka ce masu ta yi atelier a ah, ne ban zuwa kaina yana ciwo yana batta cikin irin wannan matan mm. eh ka san mata da an kana so musu alheri ka kira sai su ce wani mijin su yayi wane ne kara itace su samu dai wani fo problem su sa mm. ita batta cikin irin wannan matan ni ban raina ta ba bata raina mutane ba tana darajar da mutane kuma inda ta yi aikin nan wurin masu ciwon kwallola ba kowa ba ke ta yi aiki kuma dai fatima allah ya ƙara ta allah ya sa tana iya abu dewa tana iya yi aiki ko ina ba mu raina ta ba. To madalla. Eh muna nan dai tare da ku wani gidan kyare shin kuna iya ku bayyana muna kamar wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su a cikin wani gwagwarmayar yadda kuke yi da ya zamanto cewa an samu daidaito a fannin aiki tsakanin maza da mata. Yanda muna dan mata mu ciro icinsu maza da yawa ba sa so. kamar yanzu wani violence alafan muna waye ma mata kai ana takura ma mata sai su zo su ce mu muke takura ma mata ko ko ku ne mata ke takura mu mu maza mhm. mu ma ai maza ana mu ana mu violence ana takura mu me an hi takura ma mace da namiji mhm. ku kullun kuna gaban tele kuna ihu kuna karawa me za ku samu me za ku zama duniyan nan irin wannan abun ne muke karo da su kamar suna kishin mu suna jin haushin da muke hita tele da radio communautaire muna kugi muna kara mhm. muna tambayan inci mu muna taka a takura ma mata a ba mata hakin su mhm. maza da yawa suna kishin wannan amma akwai maza masu gane an sun gamu da mu a ah, wallahi kuna kokari ku cika gaba da aiki ku mhm. cika gaba da wane ne maza iri biyu ne muke gamuwa da su wanda suke so mu yi aikin nan na wayan kai kuma wanda muke ba su haushi waɗansu muna ba su haushi waɗansu ko muna ba su shawa mm. kun san duniya haka take dama mm-hmm. to kamar a ɓangaren su matan idan kun je waye musu kai nan ba ku samun wasu matsaloli a ɓangaren su to muna samun matsaloli surtu fannin addini mm-hmm. akwai matan da in kana musu wayan kai sai su ce kur'ani bai ce haka ba kur'ani bai yi haka ba to muna samun wannan matsalolin kahin su gane or kur'ani ya san darajar mace kur'ani ya darajantar da mace kowa ya sani mhm. cikin kur'ani mun hima an hima ba mu daraja da maza amma ba su ganiya sai suna takura mu wannan haram ne ba ku yi haka ba ba ku yi haka ba an hana wane ne wane ne kun gane akwai matan da irson son kare kare mine ne komi da horon da kamsu ba su ganiya mhm. wata ran wata ita na ce mata kinga ana zahi karan set digiri muna sa hijabi mhm. muka ce to sa hijabi yana da kyau mhm. sutura ne amma bakin nan cikin zahi ke bar sa shi ki sa hwari ko wani ja da bakin nan yana kawo a gwamma ma ka ji zahi ka samu lada to kun gani don muna da problem jewa wajen matan nan matan iran ma da suke sa bakin hijabi don iran ana sanyi zero degree sanyi ya yi wasa in baka sa bakin kaya ba sanyi sai ya kashe kama eh shi ne muke kwatanta musu temperature ba ɗaya ba ne mm-hmm, mm-hmm. Eh, mu akwai zahi kwarai mm-hmm. kuma ka ka baƙi kasa zahi ya kare alhali ko malamai ma suna cewa ba eh. launin ba ake so kai dai ka da jikinka dai ake so eh madalla to muna muna samun matsaloli da yawa bisa wannan fannin nan ba su ganiya sosai su mu gawara wato madalla mun gode sosai uwal gidan kyare mun sake dawa kanku eh uwal gida bilkisa sawani shin a bangaren kungiyar ta cdtn wace irin gwagwarmaya ce kuke yi musamman ma tsakankanin ku da wasu kamfanoni ko kuma wa'ansu 'yan siyasa don yanzu zamanto cewa kun samu dai an dama tun da a yanzu kin kwatanta mana kamar wani bi fannonin siyasa su ne suke kawo muku cikas wani bi matan gasu nan da matsayin sun yi komi amma siyasa ya ta kawo ta sa ana maida su baya kamar nan wurin wacce irin a kuke kuna kwatanta masu su wa'annan 'yan siyasan nan kan nan wurin ba siyasa ba ce ake nuhi ilimi ne ya ba matan nan wannan matsayi kenan a bar su su masu nuna jarumtarsu da kwarewarsu da abin da suka iya a cikin aiki alhamdulillah mu gwagwarmayar da muke yi a kungiyar mu ta kwadugo cdtn mm-hmm. na kamfanuka su ɗauki mata ma'aikata da suna da a digiransu mhm. mace in ta kawo dosiyanta a ɗauke ta mhm. kuma ta test mhm. kuma ta test sabidir ku jarraba ku gani in ko ka jarraba ko ka gani ku da kanku za ku gani ya tana da ilimi ɗaya wajen gwamnati mu ba mu siyasa amma muna allah wadda da a da. ma'aikatan gwamnati a siyasan a samun siyasa mm-hmm, mm-hmm. a hudda siyasa daga cikin ma'aikatan mu muke so mu muke kokarin a hudda a hidda siyasa wurin ma'aikata saboda ya aka hidda siyasa ma'aikatu mace na samun wurinta in aka hidda siyasa nan muna samun wurin mm-hmm. muna da digiranmu abin da ya kamata aiki digiranmu a bamu daidai aikinmu kuma a biya mu albashi daidai namiji yadda an ka ɗauki namiji aka bashi wannan albashi mu ma a bamu wannan albashi mhm. to da akwai kuma wani wata impo da ake cewa ko uets mhm. ko mi ake ce mishi a da ake biya wani haraji da ake haraji na wata duka kan albashi mhm. mata an yi yanke su da yawa mm. an yi yanke ma mata sai mi gwamnati ta ce saboda mata maza ka ɗauka su eh, ɗari bisa ɗari su suke ɗauka su sharshi mm. a lorke ba haka nan ba ne mata duk yadda an kai mata sai su sun shiga albashin su ya shiga cikin ɗaukar nauyin gida mm-hmm. amma sai tsakanin mata da miji sai ka ga mace wadda ke in aka ɗauki kategori ado da na sani mace sai a hidda mata wajen shiga arba'in har da wani abu shi namiji kawai wani jika ashirin za a hidda shi mm. kun nan an ɗauko bambanci mm, mm, an gwada mana bambanci kuma alhali namijin gada an ka hidda ma jika ashirin bai bai yin abin da ya kamata yi a gidan shi mace ga ita tana yin hiyaka da abin da yake yi tun da mace duk samun ta cikin gidan armeni cikin gida madalla ina sa ta da shi to kun ga wannan bambanci akwai shi har yanzu mu akwai mu da sauran zo mu an kace cikin kaba mhm, tun da mhm. wannan muna so a daidaita shi in ba a daidaita a rage ma mata mhm, kuma yanzu mace in kina da ɗiyanki ɗiya miji ma'aikaci ko bai aiki bai aiki kamin ki samu wannan a sa miki wannan prestation familiyan na ɗiyanki mm, sai an ce ki kawo takardar da ɗiyanki ba ɗiya ba su gadon ubansu mm. wannan kun wannan wani kuma wani wani abu wani wani jidali yaushe zaka na ka gaban juju ka ce uba ya ce o oh, wanga diya ba su gado na ko na mutu mhm. bai yi ba yanzu mata na nan muna da ka baka amsa baka samu wannan kuɗi saboda sun sa wagga doka dole sai ka zamna yannan kuma akwai inda in mace ta mutu ma'aikaciya in ta mutu mhm. babu pension kun san dai ba ai muna daidai ba mhm. bakin aka ɗauko mata capital dc bakin shi kenan shi namiji in ya mutu sai sai sai matan nan ta mutu tana ɗauko fansiyon ɗin shi amma mu mata ma'aikata in muka mutu bakinmu capital dc mm. bayan shi ɗiyan mu bar ɗiya ba su ɗaukar fansiyon mu. bai yi ba gwamnati ta dawo bisa kai gare shi kun ga dai abu ba a ga daidaita tun wurin gwamnati ya gwada muna wa'in ga maza sun yi mu an gwada fifi an ta maza bisa kai ga mata bai yi ba mhm, kuma mhm. ku alhali karatun ga duk daidai muka yi shi tare muka ta yi lakwal tun sai yi ha'a ta yi universite duk tare an kai yi duka daya duka daya amma mhm. sai an ka fifita maza an ka bar mata muna nan zamne in aka ɗauko aka ce mata kuma inda muke da matsala aka ce ku tashi a tai a yi gaba ɗai a yi sinarji da action ɗin ga a mu mm, nemo a yi haɗin gwiwa a yi gwagwarmaya a gwagwarmaya a nemo wanga aji sai a ce to in ka tai ka nemo hakin a baka kuɗin ɗiyanka in miji ya mutu baka da gado jiran gado mi za a yi wani gado za ka jira yi ka san kai za ka mutuwa ko shi zai mutu Allah kaɗai ɗaya sani mm, mm, mm, to dibo wanga abun matsala da muke da gwamnati wanga haraji na mata ya yi yawa mm-hmm. wanga kuɗin yara maza kaɗai ake sama mata sai sun tai sun ce wanga ba su ɗiyansu ba su gadon mazansu gwamnati ta dibe mu da idon rahama mm-hmm. a diba mu da idon rahama mace ta mutu a bata a ba ɗiyanta fansiyon mm-hmm. tunda wallahi mazan nan in suna da wasu mata ɗiyanki da kyabari kawai za su zama miki ga sunan areto in ko suna samu wannan albashi babban yana kula da ƙanana. Ƙwarai kun hasu tashi ba. To madalla ina ganin cewa ma dai ga baki ɗaya muka zo ƙarshen muhawara amma ka himmi salama ko kwata kwata muna so mu ji tun da ke uwar gidan Sawani Bilkisa kin bayyana irin taki shawarar da a samu mafita. uwal gidan kyari menene shawarar ku a cikin wannan maudu'in don ya zamanto cewa an samu biyan bukata an samu wannan daidaito tsakanin ma'aikata mata da maza a ƙasar Nijar. Abin da madan Sawani ta faɗi. Mhm. Ni ma haka na goya mata baya. Mhm. Harkar fansiyon kin nan na mata a dibe shi. Kuma ba ma fansiyon kin mata ba. Mhm. A dibi ma marayu. a ce wai majorite ka kai majorite pension din ba ai ba kowa ba ke samu in baka kai shekara goma sha takwas ne za a saka cikin pension in ka wuce shekara goma sha takwas ba a ka. Mhm. to a ce da yan ba ka yi arme ba a baka fansonkin babanka ko uwarka ko amma sai a dunkulewa yake gado gwamnati ke gado kamar gwamnati kama aiki mhm. kamar in babu yara da suka wuce sun wuce shekara goma sha takwas fansiyon ta zama yohi hmm. eh na mace ko namiji ya zama yohi kowa ba ya samu sai gwamnati gwamnati ke gado zuhal wani gwamnati ke gado ni wannan abu yana bani mamaki a dibi wannan ma mhm. to kuma fannin siyasa a dibe shi tunda a cewa kai in baka, cikin siyasa baka samu babban wuri baka samu wuri baka bulkasa mhm. in dai an komo bisa partisan an eh, soja sun sabka an komo demokrasiya an komo eh, yin zaɓe mm -hmm. siyasa a barta a hudda ta cikin ma'aikatu a hudda ta cikin ma'aikatu nijar mi ya maida mu baya mhm. Shi ne. yanzu in wani ya hau sai ya yi shas usursiyar, kai in ba tsanwa ne shaf in baka cikin tsanwa a kore ka in baka cikin ja a kore ka eh launin siyasar shi to kun gani bai yi ba mhm, mhm. duk cikin mutane akwai technician kun gani wanga abu na siyasa kun gani a hudda harkar siyasa kuma a hidda harakal faran ami econisans mm, a hudda eh kamar sani mhm. na san wannan na san kakan shi mu da uwar shi mun yi aiki mu gidan mu ko shi ya sa yasa nomination ki Nijar haka ne kowa ya sani kan mu boye ma juna huska in ba a san ka ba ba a ka wani abu mhm. kai ba kowa ba haza waza to madalla mun gode kwarai da gaske uwar gidan kyare kuma ina ganin cewa ma dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawar ta studio kalangote wadda ta yi tsokaci kan taƙaƙa ne za a cimma daidaito a cikin ma'aikatu na gwamnati tsakanin maza da mata a nan kasar Nijar game da kashi dai wato bakin namu sun bayyana idan dai ana so a cimma wannan daidaiton sai an daina sa rai kuma a hudda siyasa a cikin ma'aikatu kenan a ba mata damar su nuna hazakar su su nuna kokarin su nuna wannan digirgin da suka samu su nuna irin matsayin wato karatun su da suka yi hakan nan kinnan wato zai sa su ma mata su samu nasu matsayi su ma su nuna irin hazakar da suka koya a madadin wato bakin namu cewa da uwar gidan kyari falmata ta kungiyar kwangafen sannan kuma wato mai ba da shawara a nan ma'aikatar ilimi da horo da kuma uwal gida balkisa sawani ta haɗaɗɗe kungiyar ma'aikatan ƙasa cewa da cdtn ni hawa usman da na jagoranci shirin a can kan jina kun sare mu tare da ban hannun bunga muke ce muku sai wani lokaci insha Allah amma ka yi mai sallama zan bar naku tare da shirin namu na matsokishi ai saurare lahiya masu salam. Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Ka ce babu hanni. Yaki nan. Ah, yi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake zawa ki, amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba nan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hin gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta dan in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kuru wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi ki, sai da take yi a'a walla akwai ta to don me zaki barin gidanki hakan ga ki kama hanya ki ta gidan wata ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawar hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ke abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taɓa ganin ta nan gidanki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm, yaya ni ho ban taɓa matsa mata ba saboda wa tsaki shi ko ho mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni wasu in zauna wa falo ban shiga ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiyar kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin ki a'a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kun kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa na ke ce ƙohorwanci wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani kananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso mu kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya raba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to wai kin san mi da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da kadaici kuma shikenan subhanallahi gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shi kenan ba zan ƙara zuwa can ba insha Allahu na yi alkawari. A in ma kin gyara ai dan kanki ne tun da ni na tabbata ga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta haɗe shi akan ki sai ke kama kanki dan ki mamaye mata rayuwa. Wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wanga zancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗakina. kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi mata. To ko kehwa idan kunne ya ji dai an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji. To yanzu yanzu. Haba ko kehwa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida ya sharman duniya da irin wagan takala.